السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا يا ina mana gaisuwa ta addinin musulunci السلام عليكم wa الله sannan kuma ina baku hakuri bisa ga zuwa na a makare wannan ya faru ne saboda ban sami yanayi na ƙoshin lafiya da zai sa in zo a lokaci ba kuma duk da haka na bi ta gidan malam abdulwahab dan ya zo a madadin kansa da ni amma kuma shi ma yana cikin matsalolin da ba zai iya zuwa ba da haka dole na taho a daddafe don kila waɗanda suka zo daga wurare masu nisa idan ba su ji sauti na ba za su ga ban kyauta musu ba kuma ba tare da sun ji kwakwaran dalili ba tsakani da Allah wannan shine kawai abin da ya kawo ni babban abin da aka ce za mu yi magana a kai a cikin wannan haduwa ta mu ta yau mu'amala to amma ba zai iya yiwa din ba kamar yadda na riga na faɗa muku abinda kawai nake so in tunatar da mu cikin takaitattun mintuna har kafin lokacin da za ku har hada abin da ya sauƙaƙa na taimako ina so in tunatar da mu abin da na sha maimaita mana shi a wani lokaci a wurin karatuttukanmu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam ya kuma fifita shi akan sauran halittu yace wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila hakika mun girmama ɗan adam sannan mun ɗauki ɗan adam a cikin teku da kuma kan fako a cikin teku ta hanyar hore masa kayayyakin sufuri na jiragen ruwa manya da ƙanana wanda ke zirga-zirga da ɗan adam daga wannan gaba zuwa waccan gaba mun ɗauke shi a sarari ta hanyar hore masa dangin ababen hawa waɗanda ake amfani da su tun da kamar raƙuma dawaki shanu da makamantansu da kuma waɗanda ake amfani da su a yau a zamanance wanda ɗan adam ke yin amfani da su domin cinye zarar tafiya daga wannan gari zuwa wancan gari warzaqnahum min at-tayyibat kuma mun arzuta yan adam ɗin nan mina tayyiba daga dangin abin da ake kira at shi shine dukkan wani dangin abinci ko abin sha wanda yake na halal wanda baya ɗauke da guba da za ta yi barazana ga rayuwar ɗan adam sannan baya lalata hankalinsa ko rikita masa lissafin kwakwalwarsa wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila mun ta ɗan adam akan da yawa cikin abin da muka halitta dan adam ne halittar da domin sa ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samar da ababen more rayuwa masu ɗimbin yawa a cikin ƙasa domin mu ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shimfida ƙasar kanta domin mu ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake saukar da ruwa domin mu ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ke fitar da tsirrai don mu ubangiji ta'ala ya halicci dabbobin da ake kira dabbobin ni'ima wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takulu balighihi illa bi al anfus inna rabbakum lara'ufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa wa yakhluqu ma la ta'lamun al'an'am sunan na'ikan dabbobi guda hudu tumaki da awaki da kuma shanu da raƙuma ubangiji ta'ala ce ya halicce su ba don kowa ba sai don ku bil adama lakum fiha dif'un wa manafi kuna da abin da ke dumama jikinku fiha a cikin waɗannan dabbobi wa manafi kuma kuna da dangin amfani mai ɗimbin yawa game da waɗannan dabbobi abinda ake kira cewa abu mai ɗumama jiki da gajin waɗannan dabbobi ne ake sarrafawa ko a yi bargo ko safa ko riga ta sanyi ko hula ta sanyi ko abin rufa da sauran makamantansu sannan madara da ake samu ta shanu A ba ce wadda ke ɗauke da sinadarin da ke ɗumama jiki wannan ke sa ka ga mai makiyayi ba fulata ne a cikin dajin Allah duk ruwan sama na damina duk malka malka da ake yi baya da wani babban tufafin da zai lullube jikinsa ya kare shi daga farmakin sanyi amma amfani da madarar dabbobi ke sa baya kamuwa da mura wannan ke sa ka gansu lokacin sanyi na hunturu ba sa kamuwa da mura saboda a jikin madarar nan ta shanu akwai sinadarin da ke sanyaya jiki ta yadda sanyin da ke shiga daga jiki wato yake dumama jiki nake nufi sanyin da ke sanyaya jiki sinadarin da ke dumama jiki din ya kai matuƙa ta yadda zai iya daidaita yanayin jikin dan adam a samu abin da ake kira at-tawazun tsakanin daraja ta sanyi da kuma daraja ta zafi ta yadda ba zai kamu da cuta ko laulayi ba shine lakum fiha dif'un wa manafi sannan ga dangin amfani mai yawa wa minha ta'kulun daga cikin su ne kuke ci su irin waɗannan dabbobi sannan kuma tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shakl anfus wato suna dauke da kayayyakin nauyi kaya da kuke dorawa a bayan su ko ku yi labtu ko ku sa a taiki ko ku yi dukkan abin da za ku yi su kai muku zuwa gari mai tazarar nesa waɗanda ku ba za ku iya kaiwa ba inda kanku dai dukkan wani ubangiji subhanahu ta'ala ya yi su domin girmama dan adam da karraba shi don haka ne a takaicin takaitawa waɗansu malamai ke cewa shi dan adam shine sayyidul kainat wato shine shugaban dukkan kasassatu shine shugaba cikin halittar Allah subhanahu ta'ala ko shakka babu darajarsa ba daidai take da ta dabba ba domin an yi dabba ɗin dan shi ya mori da ita ko shakka babu darajar dan adam ba daidai take da ta aljanu ba domin a cikin aljanu babu manzanni babu annabawa sai a cikin bil'adama ko shakka babu darajar dan adam ta tsara ta sauran dangin halitta inda ma malamai suke tattaunawa ko ake kai kawo din zantuka shine wane ne yafi falala tsakanin ɗan adam da mala'ika amma duk da haka zance mafi inganci wanda dalilai za su karfafe shi dan adam ne ke da falala da daraja sama da mala'ika a nan gurin idan na ce dan adam ina nufin a matsayin sa na jinsi ba a matsayin mu na ɗaiɗaiku ba don ba za a ɗauke ni ba yanzu ne yadda nake ko a ɗauke ka kai da kake saurare na a ce kafi mala'ika jibrilu ko kafi mika'il ko kafi israfil amma ko shakka babu a cikin jinsin dan adam ne aka samu annabawa aka samu manzanni aka samu ma wanda Allah ya ambace shi da cewa shine kalifansa a ban kasa shine annabi Adam alaihi salam saboda girman darajarsa aka samu mala'iku suka faɗi suka yi sujada a gare shi kuma a cikin ƴan adam din ne aka sami shugaban annabawa sakamakin manzanni farin jakada shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shine sayyidul makhluqin gaba daya shugaban dukkan halittun Allah dukkan wannan daraja da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wa dan adam ya karrama shi ya fifita shi za ta ci gaba da ɗorewa ne a matsayinsa na mai daraja a nan gidan duniya mai daraja a gobe kiyama idan ɗan adam ya yi amfani da ɗan adantaka ɗinsa ba tare da ya mayar da kansa ci baya ba ba tare da ya yi da baya da baya ya nemi komawa sahu na dabbobi ba koma wani lokacin ɗan adam ya kasa kaiwa ga dabba yaya dan adam zai yi ya ci gaba da tsare siffarta ta dan adam kar ya kasa dabba kar kuma su yi kunnan doki shi da dabba ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halarci dan adam din da wannan matsayi cikinmu ne ubangiji ta'ala ya turo manzanni domin mu mu yan adam din rusulan mubashirin wa munzirin لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي زوا كرشان آية domin mu ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da littattafai da ke kunshe da shari'a littattafan da muka san sunansu da waɗanda ba mu sani ba babu wani annabi a ban ƙasa face ya zo da littafi illa iyaka bayanin sunayen littattafan da aka bayyana mana zabura ce kaɗai ta annabi dawud alaihi salam da attaura ta annabi musa da linjila ta annabi isa alaihi salam da kuma alƙur'anin da aka baiwa shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. waɗannan manzanni da suka zo da littattafai da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar bai saukar da su ba haka kawai ba tare da wata manufa ba bai kuma turo da manzannin ba haka kawai dan a tarihi a ce an taɓa yin waɗansu mutane sunansu annabawa cikin su akwai aibun da aka tura birnin madaina ko annabi Musa alaihi salam ko annabi Isa kadai wannan ba ita ce manufar ba babbar manufar turo da manzanni shine dan mutane su musu da'a su riki shiriyar da suka zo da ita kowane annabi a zamanin da aka turo shi shi kadai ne ke da wuƙa da nama a hannunsa ta hanyar shar'anta al'amura da tsara dokoki da umarni ko hani na yadda ya kamata dan adam ya gudanar da rayuwarsa da haka ubangiji ta ala cewa ma arsalna min rasulin illa li bi iznillah da dai bamu mu taba turo da manzo ba sai dan mutane su yi masa da'a da izinin ubangiji subhanahu wataala to bin wannan littafi da aka turo a kowane zamani da ka samu kanka a ciki da rike shiriyar manzon da aka turo a zamaninka shine abin da zai lamunce maka zama a matsayin dan adam din da ubangiji subhanahu wataala ya karrama ya mutunta ya kimanta ka yi rayuwa mai daɗi a nan gidan duniya kamar yadda bijirewa wannan littafin da aka turo a zamaninka wa tsarin manzan da aka turo maka shine zai mayar da ɗan adam ya ci baya ba ma wai shi kunnin doki da dabba ba har ya kasance ya kasa kaiwa ga dabba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul a'raf jahannama زرعنا min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يا فتاة سورة الفرقان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا يا فتاة أتكم وتسورة الدبان والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم waɗannan ayoyi guda uku dukkaninsu abin da suke nunawa ɗaya ne cewa ɗan adam akwai lokacin da zai iya zawantowa ya samu kansa daidai wa daida da dabba ko kuma ya kasance ya kasa kaiwa dabba ba domin komai ba idan ya kasa bin shiriyar da aka turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ita ya kasa bin koyarwar da alkur'ani mai girma ya kunsa sa'ilin nan zai samu kansa a matsayi na ci baya wanda ya sauko daga daraja ta dan adam dinsa zuwa ga wani matsayi daban imma dai daidai wa daidai da dabba kamar yadda Allah ta ce inhum illa kal an'am imma kuma ya kasance ya kasa kaiwa gare ta balhum aballu sabila wato ya ma dabba dawowa kasa da kuma wato ainihin karamin matsayi don haka ya uwa a matsayin mu na bil adama babban abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ke nema a gare mu bautar su shi kadai ba tare da mun hada shi da kowa ba dukkan abin da aka yi a gidan duniyan nan na kayayyakin da muke moruwa da su a cikin rayuwar mu abinci ko sutura wurin kwana ko abin hawa matar da za ta ɗauke wa namiji kewa ko namijin da zai ɗauke wa mace kewa Dukkan waɗannan ubangiji subhanahu ta'ala ya samar mana da su ne dan mu samu sukunin yi masa bauta din ba wai dan saboda su ne sanadiyar halittar mu ba ba wai ubangiji ta'ala ya halicce mu ba ya zanto wai manufar halittar shi ne dan mu ci mu sha mu yi sutura mu gina gidaje mu hau abin hawa mu samu matar da za mu shakata da ita kawai a ce dan wannan ne ubangiji subhanahu wataala ya halicce mu ba dan wannan bane ba ubangiji ya halice mu ne dan mu bautata masa shi kadai ba tare da mun hada shi da kowa ba dan mu bi tsarin koyarwar manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da abin da ya shafi ci da abin da ya shafi sa da sura da wurin kwana dukkan waɗannan waɗansu ababai ne da aka halatta wa ɗan adam su domin ya kasance ya mori da su kuma ya samu ƙwarin gwiwa da kazar-kazar ɗin yadda zai yi wannan abin da aka halicce shi shine bauta to da wannan ne a yau kuma wannan abin da aka alitta a matsayin abin da zai tallafa mana mu yi bauta sai da yawan mu muka mayar da shi kamar dama an halice mu ne domin sa kai ka ce an halice mu domin mu sha kadai da sutura kamar an halice mu ne kadai domin mu gina gidaje kamar an halice mu ne kadai domin mu mori da sauran kayan rayuwar duniya wannan ita ce manufar ta yadda idan mutum ya zo duniya ba tare da ya yi ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ba kamar ya yi zuwan banza ƙarshe yana jira a tambaye shi don mai baka yi ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ba Don haka abinda nake so in ja hankalin mu bayan dukkan wannan mukaddima muna cikin wani irin lokaci da yanayi wanda kowane ɗan adam babban abin da yake bukata a wurinsa ya zai ya samu sa'ada ya zai ya samu walwala da kwanciyar hankali da hutun zuciya amma hanyar da zai bi wajen neman kwanciyar hankali din da hutun zuciya din da walwala da shakatawa ya kasa gane wata hanya ce akwai wanda zai tsammanin babban abin da zai tambatar masa da walwala da hutun zuciya da kwanciyar rai shine ya zai ya samu dukiya inda ya samu dukiya bukatarsa ta biya matukar ya ƙara sa'a a fagen neman kuɗi yana da mankudan kuɗaɗe a ajiye a banki wanda ke iya sayan abin da ya ga dama da su a lokacin da ya ga dama yana ganin wannan ita ce gaya ta sa'ada ta bani dan adam ya kai makura kenan a wajen kwanciyar hankali da walwala da haka wanda ya ɗauki wannan a matsayin aƙida zai ta neman kuɗi nan ta kowace irin hanya ta hanyar kwace ta hanyar sata ta hanyar damfara ta hanyar 419 ta hanyar alkawarin ƙarya da dukkan wata hanya da yake ganin in ya bi zai samu kuɗi ko mummunanta yana ganin in ya samu daga baya hankalinsa ya kwanta ya san yadda zai yi sasun shi da ubangiji saboda haka aikin da ya sa gaba kenan wannan ta sa amana ta yi karanci a cikin mu wannan ta sa ayyuka na barna suka yi yawa a cikin mu sata da fashi da makami da algushu wajen sayar da hajar mu a kasuwa da yin rantsuwa ta ƙarya domin kowanne ya makance gani yake kwanciyar hankalinsa a duniya shine ya kasance yana kudu wani kuma bai hararo kwanciyar hankali a cikin samun kuɗi ba babban abin da ya hararo kwanciyar hankali a cikinsa da walwalar zuciya shine ya zai yi samu mulki ko mukami mulki wanda yake na gargajiya ko da kuɗi ya bayar a naɗa shi Shi ne shantali shi ne ga shi ne wane na wani gari ko na wata masarauta ko na ƙauye yana ganin idan ya yi wannan ya samu wani tsumma ya zagaye kansa da shi ya taho ana cewa yallaɓe ana darewa gashi nan ya taho shi ne shantalin gari kaza ko ga yaƙin gari kaza ko ɗan masanin gari kaza ko galadiman gari kaza ko wane ne ɗin gari kaza hankalinsa ya kwanta da haka duk yadda zai ya nemi wannan matsayin zai tara kuɗi don wannan matsayin zai yi tsafi don wannan matsayin zai binne daki da ransa don wannan matsayin ya binne sa da ransa don wannan matsayin ya yi dukkan abin da zai a duniya dan ya kai ga wannan matsayin don yana ganin idan ya kai ga wannan matsayin ya kai makula ta kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi wani kuma bai hararo sa'ada da kwanciyar hankali a mulki ba a inda ya hararo ko ya leko kwanciyar hankali da walwala a wurin ya mace ne Inda ya sami mace wanda yake da sha'awa ya kwanta da ita bukatar ta riga ta biya kan mace zai bada dukkan dukiyarsa kan mace zai iya rasa hasarar yayi hasarar mukaminsa da matsayinsa zai iya zubar da dukkan wani gilba da mutunci da kima da yake da shi kan ya dace da wanci kuma in ya yi takara da wani akan neman wanci zai iya wa wani kowane irin sharri ko ma ya raba shi da rayuwarsa ko ya sa a kore shi daga aiki ko dukkan wani abu akan wannan ya mace din dangane yake samun wanci a tsawon waɗansu mintuna ko awanni ya shakata tare da ita ya riga ya gama samun kwanciyar hankali da walwala a rayuwarsa wani kuma baya ganin kwanciyar hankali a nan a inda yake ganin kwanciyar hankali a tauraron kaɗe kaɗe da wake wake dukan wani sabon kansa da zai kunno kai a cikin kasuwa da wani shahararren makaɗi a gida ko a waje na goge ne na kutugi ne na dundufa ne molo ne taushe ne kotso ne ko kuma a'a kaɗe-kaɗe ne da wake-wake na ƙasashen indiya ko amerikawa ko waɗansu mutanen da wani lokacin ma baya jin yarensu zaginsa aka yi cin mutuncinsa aka yi shi dai matukar tsirkiya ta yi ƙara ya ji bukatar su biya akwai wanda wannan shine bukatarsa yana ganin ruhi da kwanciyar hankali yana cikin wannan lokacin da yake jin gogen ko yake jin algaitar ko jita din ke motsawa a wannan lokacin baya tuna kowa a duniya ba kuma ya tunanin komai a duniya gani yake yana cikin wata duniya daban wanda ba mai tarayya da shi a ciki sai mai tunani da hankali irin na shi to kaga wani wanda yake kallo a matsayin sa'ada wani kuma ba wanda yake kallo a matsayin sa'ada ba abin da yake hangowa a matsayin sa'ada da kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi shine sha kayan maye ya samu giya ya sha ya bugu ko ya zaka tabar ya zuka tabar wiwi ko ya shaki sholisho kawai ya rinka ganin kamar yana tafiya akan gajimare ya rinka wa mutane kallon hadirin kaji yana ganin mutane biyu yana tafiya yana kallon inuwarsa yana tafiya yana kallon kafaɗar dama da kafaɗar hagu haka yana ganin kwanciyar hankalinsa kenan a wannan lokacin ya hau ya fi ɗan sarki sarauta ya fi gwamnan da jiniya jin daɗi a rayuwa lokacin da ya zuƙi tabar wuri ko ya kora giya Yayi marisa ya bugu lilis yana ganin ƙarshen sa'ada kenan a rayuwarsa bai damu ba a wannan lokacin gani yake shi ɗan sarki ne wani ɗan uwa yake bani labarin cewa wani mashayi ya sha ya bugu ya taka mota daga wani gari za shi wani gari yana cikin buguwarsa sai ga kuma wani gwamna ya taho da jiniya ana masa jiniya irin motocin nan da ke gaba masu fitilan nan da zojoji an lalle kai da bindiga yace kawai sai tana fitowa shi fa yanzu ya fi ɗan sarki sarauta saboda shi ma a buge shi dindin yace to yau za a yi tsaye na ga wanda ya fi mulki tsakanin ni da gwamna kawai ya danna motar sai nufi inda gwamnonin suke je kansu yan escort din na malam da suka dare gwamnan baya dare wannan baya da ya kalli kansa ya ce a akwai wanda ya fi gwamna gwamnati to kaga a nan gurin in bayan da yana cikin wata duniya daban wadda ba irin tamu ba ya za a mutum ya irin wannan taron aradu da ka to mai irin wannan gani yake wannan shine kwanciyar hankalinsa da jin daɗi da morewa babu abin da zai kwantar masa da hankali sama da wannan akwai kuma wanda yake tunanin sa'ada da kwanciyar hankali da samun walwalar zuciya wajen ɓata lokacinsa wajen kallon wasanni wasa kowane iri in ma kallon ƙwallon kafa ne a basketball ne badminton ne kowane irin wasa wani damba na gargajiya ya je yana ihu yana kallo wani wrestling wani kokowa irin ta cikin gida wani su kokowa irin ta turai wani wasan boxing wani zai je wasan sunoka tun da karfe tara sai karfe uku ta yi na dare ba tare da ya farga ba gani yake a cikin wannan kwanciyar hankali take wani dara wani karta kowanne da irin jarrabar da ya samu kansa a ciki kuma gani yake wannan abin shine kadai jin daɗin rayuwa ba abin da zaka yi ka more a duniya sai wannan to amma karshe idan ka bi kowanne a tafarkinsa da yake kai akan abin nan da yake tsammanin cewa shi ne rayuwa mai daɗi take a ciki ka samu wanda yake kara biyar ko shida yana yi ka tambaye shi wace irin sa'ada ka samu daga lokacin zuwa yau wallahi idan zai yi wa kansa adalci zai ce ban samu komai ba ka samu wanda kawai aikinsa ya bi mace ya bi budurwa ya bi bazawara ya bi matar aure ya bi yar karama ya bi yar tsaka tsakiya ya go da suke cikakkiyar mace ta san abin da take ya bu shashasha susuwa yar talla ya bu kwaila ya bu da babu komai a kirjinta ma sai irin abin da ake sa ta fara kirgen dangi maman da ke kirjinta ma din bai wuce kan botun ba duk ya bu waɗannan ka same shi ka ce masa dan Allah ka samu kwanciyar hankali kana jin ka gamsu yau baka sha'awar ya mace zai taimaka sam. ibnu jawzi a cikin littafin sa saidul khatir ke cewa inda za a tarawa mutum matan duniya gaba daya ya kasance ya neme su gaba daya kowace ya je da take sai guda ɗaya kawai ta zo ta wuce ta gabansa a ce amma ban wance ita ce kadai bai sani ba to sai ya rinka tsammanin tattare da wance akwai abin da sauran matan duniya ba su da shi don saboda haka in dai wannan da ya zaka dan ka samu kwanciyar hankali zinace zinace neman karuwai ko 'yan mata ko yan talla ko menene wallahi babu yanda za a yi ka samu sa'ada a cikin rayuwarka hankalinka ba zai kwanta ba ba za ka samu walwala din ba wanda kuma ke tsammanin kuɗi ke kwantar da rai kuɗi ba sa kwantarwa da mutum hankali kuɗi ƙara tayar maka da hankali suke yi na taɓa buga mana misali kuma na sha faɗa mana cewa a yanzu daga cikin mu nan wurin talakan da sai ya fita zai samu naira ashirin ko hamsin da kyar irin jin daɗin da yake ciki ya fi wanda manyan attajirai suke ciki a garin nan a nan gurin yanzu ya zo zuwa azi bayan an tashi ma har yanzu lokacin bacci bai ba ya je gindin mai shayi a ita hira da shi a ɗora a gama ya je can gurin a gama ya je can barci ya ɗauke shi ya tashi ya tafi gidaje ya kwance su cikin kwanciyar hankali in kana so ka haɗa shi da tashin hankalin farko a rayuwarsa ana tashi daga wa'azin nan yana shirin zai shiga gida kirawo shi ka ce wallah wani alhaji ne ya aiko ga zakka naira dubu ɗari an ce taka ce dubu ɗari to tashin hankalin su na farko ya zai yi kirga don kuɗi irin wannan ba su taɓa shiga hannunsa ba da babban bala'in su na farko kenan ya zai kirga na ɗaya kenan idan ya kirga ɗin inda ba wanda zai ganshi lokacin da yake kirga to ya za a yi kuwa ina zai shiga inda wanda wanda kullum a waje yake ina zai shiga na biyu a ina zai ajiye kafin gari ya waye da kuma idan an gari ya waye da me za a fara wannan kuɗin baya san in yaje gida matarsa ma ta sani dan bala'i kaga babban masifa ta farko ke to da me za a fara gobe da safe kuma ya za a yi kar wani ya gane a iya cin hatsi a baboyi a daddafe to babban abin da ya fi wannan bala'i inda bukatarsa a duniya ita ce naira dubu hamsin yanzu da ka bashi naira dubu ɗari sai bukatarsa ta zama naira tattalin naira dubu ɗari biyar domin duk wanda yake gidan haya idan ka tambaye shi me babban matsalar ka a duniya zai ce babban matsala ta a ce ubangiji ta ala ya hore mai gida nawa ko da a karka sala ne dan guntun gatarin ka ai ya fi ba <laughs> ne a karka sala gidi ne ko a ina ne yace ai ko dan karami ne ai ko da kwata na samu ya ishe ni daga lokacin da ka je ka bashi gida kwata mai daki uku ɗaya ɗakin nashi ɗaya na matarsa ɗaya na yara idan ka tambaye shi yanzu ya bukata ka da ta rage ma duniya ce wallahi ina ma dai mutum ya samu gida mai ɗaki hudu dan mutum ya kara aure <laughs> kullun da mace ɗaya kamar fasto idan ya ƙara ɗayan zai zo da bukatan kara ta uku idan ya ƙara har zai zo bukatan ta ƙara ta hudu idan ya kara ta hudu zai zo bukatan ina ma kuma ɗakunan yara guda biyu ne don ɗakin maza daban ɗakin mata daban yara a cakuɗi maza da mata ɗaki ɗaya ana nan to kuma idan mutum ya baki ma ba inda zai kai su kwana ana nan ya samu duk wannan bukatar to kuma gida kamar a can wajen inda babu titi karan faɗi suna wata unguwar yan unguwar da suke da su gida a can ƙasa inda babu titi ina ma dai gidan a bakin titi ne ko kaza ne haka matsala za ta ci gaba da kasancewa a cikin rayuwarka har ka mutu burinka ba zai mutu ba akan kuɗi ku nuna mun wani attajirin da burin sai mutu akan kuɗi yace daga yau na je mutuka na je sidratul muntaha ba na bukatan komai ba na bukatan kari babu to ashe kuɗi ba sa kwantar da rai shine shekul islam ibnu taymiya ke cewa matsayin dukiya matsayin ban daki dole sai da ita koyaya ba a yin gida a manta da ban daki yace to amma idan ka samu dukiya daidai wadda za ta ishe ka abinci sha da sutura da riga da ɗakin kwana yace kuma sake nema har ta makantar da kai kamar mutum ne ya shiga ban ɗaki ya zama godi kuma sai zauna a ciki yake fita in ba ya zama sai ba yace to haka idan ka mayar da abin ya kasance dole sai ka abin nan dinsa dole ne sai da kuɗi sai an neme su ko ta wace eh, ta hanyar ta da Allah ya shar'anta amma mayar da su shine ilahun ya wani Allah da ya zama abin bauta to shine kuskuren da muke samun kanmu cikin rayuwa kuma ya kasance har mutum ya mutu gurinsa bai cika ba ba dan fashin da gurinsa ya cika wai dan saboda yau yayi operation din da lalle ya samu wadansu matsudin kuɗi ranan da ya fi samu da yawa landan da ya fi samun talauci a cikin zuciyarsa zai wadata ta fuskar hannu amma zuciya tana ƙara salarcewa to shine abin da attajirai suke samun kansu a ciki kaga mutum yayi sama yayi sama wajen kuɗin amma zuciyar tana nan cikin talauci ya zai kar su sannan kuma daga baya sai sun ragu sannan kuma hankalin su bai kwanta ba idan ka bi mace haka ba za ka samu nan kwanciyar hankalin ba in ka nemi kuɗi haka ba za ka samu kwanciyar hankalin ba haka dukkan wanda yake mai neman abin nan akwai wanda kila ya shiga siyasa babban abin da yake so ya za a iya zama kansila tun da ya zama kansila yanzu ya tsana kuɗi a lokacin obasanjo an ƙara kuɗi albashin kansila ya kai dubu ɗari da talatin da wani abu ga kwangiloli da za a yi rika samu ga kaso a karamar hukuma da sauran kasafi yanzu kowane kansila so yake ya zai ko dai ya rike matsayinsa ko ya zama chairman na local government dukkan chairman din local government ya zai ko dai ya rike matsayin kare kubuce ko kuma ya zanto ya samu matsayi sama da wannan duk gwamnan jiha ya zai ya rike wannan matsayin ko kuma ya samu matsayi sama da wannan guri ko ba zai cika ba to haka dukkan wannan yake ba abin da ke kwantar da hankali in dai wai kuɗi ne ko mace ko sarauta ko mukami kuma samu wanda yake shan barasa din ya sha ƙwaya din ya daddauje dukkan shi gaba daya menene ka ribata a cikin rayuwarka ba abin da kake kara kanka illa damuwa da bakin ciki bakin ciki na dindindin yan mintunan da kake buge din nan ne ka fita daga cikin duniyar mutane ka shiga cikin duniyar raguna da tumaki da awaki shine kake jin akwai shakatawa daga lokacin da ka farfado ga bala'in yunwa ga rashin kokobo da talauci ga shi kana tafiya kana wari ga jin haushin jama'a ga hasada ga keta ga mugun nufi ga jahilci na rayuwa da na addini shike sai ka samu kanka cikin halin kakalika yi karsa inda zaka sa kanka Don haka ya jama'a a takaitan takaicewa dukkan abin da muke tsammanin shine zai tabbatar mana da kwanciyar hankali a duniya sawa'un wannan abu ya mace ce sawa'un wannan abu dukiya ce sarauta dukkan abin da muke tsammani ne zai zame mana sanadiyar kwanciyar hankali a rayuwar duniya in dai ba riko da addinin mu ba wallahi ɓata lokaci ne kuma hankalin mu zai taɓa kwantawa ba ko ba za mu taɓa jin daɗin rayuwar ba a daidai lokacin da Najeriya ta fi kowane zamani kuɗi a daidai lokacin Najeriya kuma ta fi kowane zamani wahalar rayuwa don kuɗi a Najeriya shine wannan shekarun na ƙarshe da muke cikin Najeriya din an zo an yi bajar na shekara ta dubu biyu da ta wuce a kan cewa mai ana sayar da kowace ganga a kasuwannin duniya na man fetur kan dala goma sha takwas kafin a kai rabin shekara a bara ɗin sai da ya kasance ana sayar da mai dala talatin da biyar zuwa da shida wato wajen dala goma sha takwas ta karu a kai ɗoriya a kan na da shin rayuwar mu karuwa ta sake yi wajen jin daɗi da walwala ko karuwar wahala muka shiga karuwar wahala muka shiga ne zuwa yau ba inda aka samu jin daɗi saboda menene asalan kuɗi ba su suke kwantar da rai ba mu ko mun ɗauka su suke kwantar da rai akwai al'amuran da suke kwantar da hankali da walwala a cikin rayuwa wanda bayanin su zai zo in mun bi su za mu samu kwanciyar hankali amma in ba su ba duk abin da za mu yi na kama kama hankalin mu ba zai kwanta ba illa iyaka mutum zai bata kansa lokaci ne kuma ya kai dan uwa da kake tsammanin samun ya mace matashiya yar autan mata ya kasance kana fasikanci da ita shi ne abin da zai kwantar ma da hankali ko ya kai da kake tsammanin ka samu kuɗi ta hanyar kwace da sata da sane da dukkan wata hanya ta ha'inci shi zai kwantar ma da hankali tambayi dukkan wani mai sarauta da yake ganin ita za ta kwantar masa da hankali da dukkan wani mai wani abu duk abin da ka ji daɗin sa fa ajiya sawa'un mace ce a'a wani abinci ne mai ɗanɗano a baka ko abin sha mai ɗanɗano a yanzu da muke yau talata abin da ka ji daɗin sa jiya litinin yanzu baka jin ɗanɗanon sa a bakinka ya riga ya wuce ai ba ma maganan wai jiya litinin ba ai an yi nisa da yawa abin da ka ci abinci ɗazu ɗazun nan abincin rana na lagwada ka ji daɗi ka more ka shakata a yanzu ba ka jin ɗanɗanon a bakinka abin da kawai ya rage shine hisabin da ke jiran ka ranar tashin kiyama in abin halal ne ko in haramu domin in kai ka manta mala'iku ba sa mantawa wa inna alaikum hafizin kiraman katibin na ma fa'alu duk abin da ka sani ya riga ya wuce kenan litinin din da ta wuce jiya shikenan ta wuce ba za ta sake zuwa ba har tashin kiyama in ka ga litinin ta zo to ta mako mai zuwa ce ko ta makon da ke bin bayan sa amma ita litinin din jiya da muka yi ta riga ta wuce abin da muka yi a ciki an riga an lissafe yana gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala kowanne ɗaya daga cikin mu za a ce da shi karanta abin karanta tashin kiyama ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba saboda haka wata dabara ta rage wa dan adam wani irin tunani ya rage wa dan adam ta yadda za a gane kaifin hankalinsa da basirarsa yaya zai ya gyara Ayyukansa munana na ajiya ya kasance yau an samu ci gaba sun ɗin kyau gobe a ƙara samun ci gaba su tsara na yau jibi kuma su tsara na gobe shi ne abin da zai tabbatarwa da ɗan adam sa'adarsa babban abin da ke kwantar da rayuwar ɗan adam shine bin abin da Allah yake so cikin alƙur'aninsa bin abin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cikin hadisai mai ingantattu ubangiji ta'ala ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu alqulub allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'a lalle waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka wato zukatansu suna samun natsuwa ne da ambatan Allah ta'ala zikirullahi ambatan Allah ta'ala ala ku saurara ku ji bi zikrillahi tatma innal qulub da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa suke samun walwala da kwanciyar hankali alladheena amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu ma'ab zikrullahi din kuma shine alqur'ani alqur'ani ba kuma karanta shi kawai da rera shi kadai ba karanta shi tare da fahimtar abin da ya kunsa na ma'ana tare da sata a cikin aiki dan ka gane zikiru ana nufin alqur'ani Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أن ذلك da haka zikirun lahi shine alqur'ani kuma da shine ubangiji ta ala yayi magana cikin cewa wa man arda an zikri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahsuruhu yawm alqiyamati a'ma qala rabbi lima hasabtani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika alyawma mutunsa. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ومن أعرض عن ذكري دكا وند يكود كي قبل ذكرنا قبل آيوينا قبل القرآننا يجي يكجي يفهمت يكي أيتي أعرض عن ذكري با روانش دا القرآني ba da kowace irin alaka ta kusa ko ta nesa da alkur'ani fa inna lahu ma'ishatan banka lalle a nan gidan duniya yana da rayuwa mai kunci kar ka dauka rayuwa mai kunci sai an ganshi baya da abin hawa yana tafiya kafa ba kalmi da faso ko babu tufafi ko ba gida mai kyau da katin gida din da motar shiga da mata din a ciki da kuma kowane irin dangin kayan abinci da kayan sha a ciki amma tare da haka Allah ya alkawari fa inna lahu ma'ishatan banka lalle na da rayuwa mai kunci tashin sa ya fi naka wallahi tashin hankalin da wani basarakin yake ciki ko wani gwamnan yake ciki ko wani chairman na local government yake ciki ko wani attajiri yake ciki ya ninninka tashin ka kai talaka da idan ka ga mai gidan haya kake goya dan baka da abin da zaka biya tashin hankalin da yake ciki ya fi naka fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa mai kunci shi wannan kunci tsatsar zuciya ke haifar da shi ita kuma tsatsar zuciya abinda ke sa zuciya ta yi tsatsa da Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun ayyuka ne na sako da suke yin yawa a cikin maganganu da ayyuka munana sai su sa zuciya ta yi tsatsa idan ta yi tsatsa kuma sai ta yi kunci idan ta yi kunci ko mai ita ya kasa samun kwanciyar hankali ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba ya ci mai kyau ya sha mai kyau amma ya kasa samun kwanciyar hankali ya so nawa ne a turai za ka ga mutanen da sun samu ci gaba na rayuwa sun sauƙaƙe rayuwa sun yi na'urori sun yi komai amma sai da an ce mutum ya rataye kansa ya rasa me yake masa daɗi sai da an ce wani ya nemi alfarma gwamnati ta kai shi dandun daji a sa shi keji ɗaya da gwaggon biri wai ya gaya biri ke rayuwa ya kasa samun me ke kwantar masa da hankali in abin hawa ne an hau an hau abin hawa an hau kumbo an je dunar wata an sauko ba samu kwanciyar hankali ba kayan cin abinci ne an ci na halal an ci na haram an ci alade an ci mushe an ci komai hankali ya ki kwanciya ya mace an nema an yi fasikancin an yi a tsaye an yi a kwance an yi a guna an yi dukkan siyar da za a yi ɗaya namijin an kafa kungiya ma ta in luwaɗi a duniya an rasa yadda za a yi an sha maye an yi komai hankali kuma ya ki kwanciya kuma so ake dole sai an samu kwanciyar rai ita kuma kwanciyar ran tana cikin ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi dole sai ka bi Allah kafin hankalin kai kwanta wallahi duk mukamin da zaka samu a duniya baka ba Allah ba hankalin ka ba zai kwanta ba fa inna lahu ma'ishatan dankan mutum yana cikin rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama mutace shi ranar tashin kiyama yana makaho. qala rabbi lima hasartani a'ama wa qad kuntu basira shi da kansa yace ya ubangiji yaya aka tashi ni makaho bayan ko ina gani qala Allah ce da shi kazalika atatka ayatuna fa nasitaha kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka sai ka kyale su baka karanta su ba baka yi aiki da abin da ke cikin sa ba wa kazalika al-yawma tunsa kai ma haka yau za a kyale ka cikin azaba wa kazalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi kamar haka ne muke yin sakamako ga dukkan wanda ya ketare iyakar Allah walam yu'min bi ayati rabbi bai yi imani da ayoyin ubangijinsa ba wala azabul akhirati ashaddu abqa azabar gidan lahira ita ce mafi tsanani ita ce mafi wanzuwa akan dan adam dan in ta zo ta zo kenan dan adam ba zai fita ba daga wa ma hum bi kharijin minan da dukkan wanda ya mutu akan kafirci da haka yayin uwa as-sa'adatu kullu sa'ada kwanciyar hankali na dindindin yana cikin bin Allah yana cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya matasa kwanciyar hankali tana cikin bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda sai dan ke yaudara a duniya irin mataki wai gani yake yanzu lokacin sa ne akwai saura nan gaba ko baya da tabbas din wannan nan gaba abin da ya wuce ya riga ya wuce abin da kake ciki yanzu shine lokacin ka gobe da jibi da gata dukkan su ghaibu ne baka da tabbas a kansa wa ma tadri nafsun ma za taksubu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wata rai da ta san me za ta yi gobe ba wata rai da ta san a wace kasa za ta faɗi ta mutu kuma a wani lokaci mutum zai mutu amma sai shi din ya rinka rudan matashi ya rinka rudan matashiya ya rinka ganin cewa kamar shi kenan an zo kenan dindindin kana nan a haka a haka dan kullun aikin sai kawata maka rayuwa kuma ya nuna maka lokacin na da tsawo more ya zo more yanzu in ya so gobe ka tuba jibi da gata ka tuba yanzu lokacin ka ne bari in ka kwana biyu ka yi furfura ka tuba dukkan mu nan gurin da waɗanda muka tashi tare a nan unguwar fage kowa ya san cewa a nan din nan duk nan kewayen nan babu gidan da bai shiga ba da amma yanzu babu gidan da na ya sayi shiga duk nan gurin tun daga nan idan ka ɗauko bakin plaza daga nan gurin ka gangara har ka je ina ne babu gidan da bai shiga ba nan gurin babu duk nan gurin dogon layi din nan ba gidan da bai shiga ba amma yanzu babu gidan da na isa sayi shiga sai da izini ko amma da babu izini sai dai kawai shiga tsakiya ka san yaro sai ya shiga ma ko hada ido ce salamu alaikum in ma kana sa kaya sai ya gama ganin ka zai ce salamu alaikum idan amfani wannan sallama to kaga kenan ake lokaci na tafiya ke a cikin rayuwa lokaci na tafiya saboda haka kar dan adam ya tsaya ya rudu kansa sai dan ya riga ya rube ka ko musamman matasa daga cikin mata ba wanda aka fi yaudara a duniya irin ya mace don saboda ita mace ta tashi cikin ado kamar da Allah ya faɗa aw man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisan ghayr mubin an dabi an tadda ita kan san kwalliya da ado to kuma san kwalliya da ado din nan da san burgewa shine abin da ake yaudaran ya mace da ita ba abin da mace take so a duniya irin ka faɗa mata kalma guda biyu wallahi ina son ko ƙarya kake wace ta ɗauka gaske ne wallahi kina burge ni kai wallahi kin yi kyau da waɗannan kalmomin masu daɗi kowane saurayi ɓata gari ke farautar dukkan wata budurwa wadda take mai ƙananan shekaru waya ana santa waya ai ta burge waya ai ta iya tsaro dan kwali waya ai ta iya tafiya da haka za a yaudare ta kuma a kai ta kuma sai a baro ta kuma ita rayuwar ta take ce dan rayuwar ki ta tun daga shekara ɗaya har zuwa shekara goma sha uku rayuwa ce ta kwaila ke ma in ana jin daɗi a duniya sai dai ki ji labarin wai ana jin daɗi amma me jin daɗin baki sani ba sai dai ki faɗa dan ta kalili dan kawai ni ma an kwaikwayi mutane na ji sun ce duniya da daɗi amma ya aka yi ma kika sa akwai daɗi me jin daɗi ma ke ya ake a ji daɗi baki sani ba daga lokacin da ta kai shekara sha shida ta fara ganin kanta idan ta zo wajen madubi tana kallon kanta yaya take za ta daɗe ta wajen minti arba'in tana shafa jambaki da hoda to lokacin nan ne fa rayuwar ta fara ganin ita wata ce to a wannan lokacin ne kuma kowane ɗa namiji ke kai miki hali ya kai miki hali da ido ya kai miki hali da harshe ya kai miki wawala da hannu idan har kika saki kika shiga cikin damkarsa kuma to dole ɗayan biyu ne ko dai ya kasance a wannan lokacin ki kyale kanki a haka ba tare da wani matakai na tsaro ba kin kai baliga matakar za ki kulla alaka da wani da wani da wani kuma sai an gane ta hanyar juna biyu don ubangiji ya ta ɗa namiji da zai yi abin sa babu fallasa amma ke kan dole a ganki da juna biyu kuma kowa ya san ba ruwan yanka da kika sha ba akwai dai wani abu da ya faru sawa'un an shar'anta ko ba a shar'anta ba to gudun kar wannan fallasar ta same ki dole kuma sai ki ɗauki waɗansu matakai na shaidan sakamakon hudubar shaidan ya zaki ki haƙwaya dan karki juna biyu ya zaki ki dabara iri kaza ki dabara iri kaza ki dabara iri kaza to duk kwaya da zaki sha da allura da zaki amfani ko lub ko dukkan wani mataki na ya namiji da ɗa namiji kai ya kusance ki amma ba za ki samu juna biyu ba to wannan kuma yana da side ita na shi zai haifar miki da waɗansu matsaloli kama daga canji na yanayin jinin al'adarki wanda Allah ya sa ya zanto ɗabi'a ta dindindin umma na Aisha za ta damu lokacin da ta jinin al'ada manzo Allah ya ba ta ya ce ya zaki shay'un katabahu Allahu ala banati Hawwa al'amari ne da Allah ya wajen ya rubuta ya kaddar cewa sai ya faru akan dukkan zurriyar gidan Hawwa inda ya mata ne ya kika iya da ranki to a lokacin nan dole ki samu wani canjin yanayi kuma wannan sai ya ƙara muna naki ko baya da haka in kin yi alaka da wani kin yi alaka da wani a haɗa ki da wata alaka da kowa ba ko sai da mijinta na aure ke wanda kika yi alaka da mazaje da yawa da baki san adadin su ba ba ta hanyar aure ba idan kina yar shekara 25 a duniya ga wanda ta yi alaka da namijinta kadai na aure tana yar shekara 30 a duniya ratar ku shekara biyar amma idan an gani sai a dauka ke ta kirgirbe ta saboda ke maza sun riga sun kashe miki gargada sun riga sun munana shi kuma sun gama da shi lokacin ki kuma ya riga ya wuce kuma dukkan ɗa namiji mace na yi masa kwarjini idan bai taɓa sananta ba a matsayin ta na mace shi yasa waɗanda suka iya fasikanci suka kware a duniya suke amfani da mata dan nemo asirin waɗansu ƙasashe a wurin waɗansu mutane da suke rike da akwatuna na asirin wannan ƙasashen sawan asiri ne na tsaro sawan asiri ne na ilimin kimiyya na ilimin fasaha sai a amfani da mace ta kulla kawance da wani mutum dan a samu labari ta wajensa amma sirrin shi ne katta yadda ya fasikanci da ita dan daga lokacin da ya fasikanci da ita ya gaji ganin da mutunci ba yadda za a yi faɗa mata asiri amma ta yadda yana ganin adanta da kyawunta da murmushinta ko fuska ma suka ce ta ba shi fuska yana yawan ganin fuskarta saboda yin abu na burge ka zira musu ido ka zira musu ido ka zira musu ido sai ka gano kai a can gurin fa ko wata yar kwana kwana daga wani dan kurzo ne a can gurin saboda yau da gobe <laughs> to amma ya za a yi da ya fara kallon fuska na jin dadin ta a dan juya a kaɗa masa gashi baya ya za a yi yana kallon tan a juya tan sai ya kasance kullum ana cikin gurantar da shi ne ai insha Allah da za a ai za a haɗu wajen cewa za a haɗu nan sai ta kwashe dukkan labari take so ta samu a wajen dan tun yana kangarewa za a haɗu ya to za a haɗu tun yana kan gari ba zai bata labari ba har sai ya bata labari wai dan a haɗu din ko da so ɗaya ne a rayuwa to daga lokacin da ranar namiji kuma ya haɗu shi shi kenan baki da kima kuma baki da daraja a wajensa kai kuma daga lokacin da kai wannan abin da aikin banza din kuma shi kenan fa da kai da wanda bai taɓa yi ba duk ɗaya kuma zunubin yana nan yana jiran ka domin yanzu ka gama da wannan abin da shi zai kawata maka wannan me ke sa wani mai neman mata wani lokacin ka ga yana bin wata mace ko inuwar su ka kalla da inuwar matarsa da inuwar wannan wanda yake nema inuwar matarsa za ka ɗauka a inuwa ma kawai amma ya mace akan wanci kawatawa ce take dawo wa zayyana lahum shaytanu a'malahum fasaddahum an sabili wa kanu mustabsirin shedan da yake kawata musu munanan ayyukan su har ya kautar da su daga tafarki da gaskiya kaga mutum na bin matar da bata kai rabin matarsa ba a matsayi da kima da daraja to dan haka ya 'yan uwa babban abin da nake so in kiraye mu wannan yanayi da muke cikin rayuwar mu ta yau kusan duk a cikin dimuwa muke da yawa nan ba wai ta samu cewa gama garin mutane ne kadai ba a ta shafi gama garin mutane ta shafi bantattun mutane dimuwa ce da ta shafi masu sarauta da masu kuɗi da 'yan kasuwa da matasa da dattijai da 'yan tsakatsakiya ta shafi hatta waɗansu daga cikin malamai babu abin da zai fitar da mu daga cikin wannan tsimuwa ta rayuwa da koma samu sa'ada da kwanciyar hankali da walwala a cikin rayuwa wallahi sai mun koma min ba Allah sai mun koba mun bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kawai abin da zai fitar da mu daga cikin wannan tsimuwa da muke ciki kai tunani tsayi tsakaninka da Allah akwai ranar da ta fitowa ta faɗi baka ci ba baka sha ba ina jin in an samu wannan a rayuwa ka iya kirga wannan ko sai dai ka ce kila wata rana ka ci ne sau ɗaya ko ka sha sau ɗaya saboda azumi ko saboda wata larura ko dan saboda ka nema baka samu ba kowace rana ka tabbatar sai ka ci sai ka sha kowace rana kuma wani ma sai ya kusanci ya mace in ma ta hanyar halal ko ta hanyar banza to amma kamar yadda kullun sai ka ci sai ka sha to akwai wata rana kuma da ta fito ta faɗi baka koyi alkur'ani ba koyi hadisi ba kila sun suka fi yawa a cikin rayuwarka kullum fa sai ka ci sai ka sha baka taɓa yin fashi ba amma ga waɗansu ranaku ga waɗansu watanni da suka shuɗe a cikin rayuwarka baka taɓa tsaya ka koyi ko daidai aya ɗaya ba kai ko rabin aya kai daidai da wal fajari me ake nufi da shi ko me hikimar da ke cikin wannan rantsuwa da alfijiri menene lokacin da ake kira alfijir yaushe ke farawa yaushe ke karewa me hikimar Allah ya rantsa da shi ko wal asri me ake kira da al asru shin shine lokacin la'asar ko wani lokaci ne daban da yaushe yake fara yaushe ke karewa wani awanni ne ke shiga cikin kalmar al asru sannan me yasa Allah ya rantsuwa da shi daidai da wannan a ka koya a cikin rayuwarka a kowane yini kullum a ce ka koyi kalma daya in aka yi sati kalma bakwai ya kai wata kalma talatin in aka yi shekara ka koyi kalma ɗari uku da sittin a cikin kamus ɗinka na addini shekara hudu shekara biyar yau shekara nawa kana cikin musulunci daga lokacin da ka balaga zuwa yau shekarun ka nawa da balaga wani ya shekara arba'in da balaga wani ya shekara hamsin da balaga wani sittin wani ashirin da biyar me ka koya cikin addini kullum sai ka fita kasuwa amma ba kullum kake zuwa wurin karatu ko wajen masallaci ko wajen malami ka koyi addini ba kullum sai ka fita office makwarraka a office kai shekara 30 kana yi a maka ritaya ka dawo ka zauna kana shan inuwa gindin bene kana karanta jarida kuna zage zage sai jiya aka yi aiki amma yau sai aika aika kai din maje aya aika aikan kai da baka koyi addini ba shine a cikin rayuwarka ka zauna kana karban fansho daga ratuti wani rana a baka wata rana a haka daga haka haka gangara kuma ka mutu nan fa ba tafi ba maganin dawowa haka in kasuwanci ne ma ka samu kuɗin ka yi attajirin ka yi gine ginen ka yi gine ginen wata rana dole kana ji kana gani ba za ka iya fita kasuwar ba in ya mace ce burin ka ba a daidai lokacin da ka kasa ka kai ɗan shekara sittin saba'in a daren da za ka mutu saura minti biyar ka mutu a wannan daren wasu ta balaga straight one wan ɗa namiji ba ta san shi ba sai kai in kana so yanzu ka neme ta da aure amma ba lokaci saura minti biyar ka mutu kana da sadakinta kana da ɗakin da zaka ajiye ta kana santa matashiya ce yar autan mata mai kaza ce mai kaza ce ga ta ga ka tura a aure ka kawo ta ba lokaci saura minti biyar ka mutu in mota ce ko abin hawa ko suturan yayi take dauke maka hankali a shekaran da zaka mutu lokacin za a fito da wani sabon yayi na mota sabon yayi na sutura sabon yayi na dukkan wani abin yayi ga kudin kana da su in kana sanyi amma babu lokacin saura minti goma ka mutu ga kuma yayin sabuwar mota ga kudin ka a banki gida da waje to wanne za a fasa mutuwar ka ko yayin masu yayi za su yi yayin su ko ba sai? ko mutuwa za ka mutu ko ba su ba abin da za a fara shi ba abin da za a fasa to idan mutum ya san akwai irin wannan kuma yana tunani da hangen nesa da basira to dan me mutum zai da motar da kansa wajen neman sa'ada cikin abin da babu sa'ada wajen neman walwala da kwanciyar rai cikin abin da babu walwala da kwanciyar rai hankalinka ba zai kwanta ba kai shekara tsaro kana yi kuma hankalinka bai kwanta ba don saboda haka kira nake yi gare mu cewa mu farga mu koma zuwa ga ubangijinmu babban abin da zai tabbatar da mu a matsayin yan adam masu kima da daraja shine bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban abin da zai dawo da mu ƙasa shine idan ya kasance mun kauce wa tsarin Allah mun kauce wa tsarin manzon Allah to a lokacin nan fa ko da mi kunnan doki da dabbobi ko mu zanto kasar dabbobi sai yasa ubangiji ta Allah ke cewa wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru maswal lahum kafirai suna ci su shakata su more irin yadda dabbobi suke ci su shakata su more amma karshe wan naru maswal lahum wuta ita ce makomarsu kaga dai in ci da sha ne bukatar ka ragun gidan ka yana ci da sha in dauke kewa da ya mace ne bukatar ka ragun gidan ka ba garke yana yi bambancin naka daban nashi daban to a nan gurin da abin da ka tsara shi kana karɓar saƙo daga sama littafin da Allah ya saukar da shiriyar manzon sallallahu alaihi wa sallam da wannan sai ka tsara dabba din da zaran ka ki wannan to ka dawo daidai wa da kike ko ka dawo ta kasar ita shine wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan nar masawallahum lalle ne a cikin kowane yini ya dan uwa musulmi irin yadda za mu fita kasuwa mu je mu awa biyar ko shida wajen neman kuɗi wani lokacin mu kon arba'in ba ma nan mun tafi kosono mun tafi abakalike mun tafi china mun tafi japan mun tafi america mun tafi wata ƙasa ta duniya irin yadda muke fita yakin neman zaɓe cikin ƙauyuka sako-sako lungu-lungu a ƙananan hukumomi don tabbatar da ƙuri'ar ƙauyawa don mu samu matsayi mu tsare irin yadda muke dukkan waɗannan al'amura dan me ba ma yin irin wannan dan saboda abin da ya shafi addinin mu addinin nan fa shine tabbas mulkin nan na siyasa daga lokacin da aka tashi aka waye gari soja yayi begila ka san tsaya ta faru a ƙasa ya riga ya kare fi kamar an yi ruwa an kafe to dan me ba za mu ba Allah ba dan me ba za mu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wahala kwarai da gaske ga mutumin da ya saba sako lokaci guda kawai ya canza kansa ya zama wani dan karamin amirul mu'minina ni ma bana neman kaina da wannan bana neman yan uwana da wannan amma abin da muke neman kanmu da shi shine ya zami ayyukan mu na sako mu kalle su guda goma cikin wanne yafi girma mu bar shi yau sannan mu dauki wancan gobe sannan mu dauki wancan jibi kafin wata mu samu tuba tubatan nasuha daga munanan ayyukan mu amma abin da ke lamun cewa mutum tuba bayan ya tuba ta iya ka ji wa'azi ya ratsa ka lalle abu kaza bai dace ba ki ji wa'azi ya ratsa ki abu kaza bai dace ba yaya za ka yi tuban ka ta dore tuba tana dorewa ne idan mutum ya hango girman wanda ya saba wa shi ne Allah kar ka kalli karancin zunubi ka ce zunubin ai dan kadan ne ma dan kawai kaza da nake kalli girman wa ka shi shine Allah subhanahu wataala sannan kuma bayan wannan mutum ya kasance in ya tuba daga zunubi iri kaza to ya yanke alaka da abokanansa da suke irin wannan aikin tare domin matukar baka yanke alaka da irin waɗannan abokanan ba za su sake mai da kai ruwa amma idan ka yanke alaka da su kai waɗansu sababbin abokanai waɗanda ba wannan ce ɗabi'arsu ba to wannan zai taimaka maka ƙwarai da gaske sai mutum ka kaucewa waɗancan abokanan da da sai in tilasta haɗa ku ke ma mace sai ki kaucewa wannan mugayen ƙawayen naki na da sai in tilasta haɗa ku ba a ba ta ne ku yi gaba ba idan an haɗu salamu alaikum za a gaisa kwana biyu kwana uku kwana da an yi maganganu da suka tsoro akan gaisuwa duk abin da zai biyu bayan gaisuwa na sai a yanke kuma sai sau sai mun haɗu sai mun tafi inda za wuri kaza sannan abu na uku shine sai ka dumfari inda makaranta take akwai alkhairi mai yawa a cikin masallatai shi yasa manzo Allah ce ahabbul biqa'i ila Allah masajid cikin wurare inda Allah ya fi kauna su ne sai ka kulla alakar ka da wani masallaci na kusa da kai wajen yin salloli guda biyar a cikin jam'i wajen sauraron ko nasiha ko karantar da wani littafi da malami ke yi kana kai kanka wajen awannin da zaka yi kana sauraron wannan ya rage maka awannin da kake amfani da su wajen wancan ayyukan barna a hankali a hankali sai ka saba da wannan sabuwar rayuwa da ka dauka kanka shagaltar da kanka da dukkan wani aiki na alkhairi ka bai wa sana'arka muhimmanci duk inda za ku haɗu ko dai harkar sana'arka ko sada zumunci tsakaninka da abokananka ko ƴan uwanka ko harkar addininka zikiri karatun qur'ani hailala kawai ka rikide duk abin da zaka zama mutane ne za ce ka zama ustazu ko to ka zama ustazu sai me kuma a cikin cewa fa ka zama ustazu akwai kimanta da darajarta yara ne matasa suke ganin da an ce ustazu kamar an gama da kai irin ma 'yan mata ba za su so ka ba <laughs> to amma a cikin ustazu akwai mutuntawa domin kowa a duniya yanzu ka je za a yi sallah da kai da aka yi da ustazu ne a cikin gurup din waɗanda su ba ustazai ba lokacin sallah yake ce a yi sallah wa za a ce wuce gaba ustazu ce ustazu ce su wurin Allah za a an san kai ne kasantanta ka wuce gaba a da ta wurin Allah ne su sauran kowa ya daki kai gaskiya yana da datti ba za a je da shi ba kowa ya san in ka shiga motar sa mota albashi ba za ta kai ko ina ba amma kai ustazu wuce a ciki ai ka gudun kiman ma ne darajar ta jama'a a gaskiya ban yi tsammanin zan iya yin maganganu masu yawa ba to amma saboda karfafa mun gwiwa da kuka yi na saurare da kuma ba ku baje kun tafi ba har lokacin da Allah ya sa na zo to wannan shine ba ni kwarin gwiwa har na samu faɗin abin da na faɗa kuma na tabbatar yan uwa da dama sun rubuto tambayoyi wannan nake ganin sai mu takaita haka abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya ce mana assalamu alaikum gaskiya tambayoyin da aka rubuto ba kowanne za mu amsa ba sai wacce muka ga muhimmiya mai tambaya farko yana cewa don Allah malam ina neman fassara wannan aya huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bi kulli shay'in alim yana neman fassara wannan aya tambaya bi kai ɗaya eh, za ita wannan kudin za mu amsa wannan aya tana cikin suratul baqara ubangiji subhanahu wata'ala ya ce shine wanda ya halitta ya halitti dukkan abin da ke cikin ƙasa domin amfanin ku ko mutane halaka lakum ma fil ardi jami'an ya halitti duk abin da ke cikin ƙasa don ku mutane sun mastawa ila sama sannan ubangiji ta'ala ya nufaci sama fasawahun da sama a ya daidaita su a matsayin wato ainihin sammai guda bakwai ya daidaita halittar su. ya karfafe su ya gina su a bisa ga wani tsari mai ban kai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi Allah shine wanda yake masani game da komai lafazin istawa a nan gurin ba yana nufin daidaitar Allah bane akan al'arshi duk da yana da wannan ihtimalin amma yana nufin al-qasd kenan domin istawa lokacin da kalmar ila ta biyo bayansa yana nufin al-qasd ay qasada ila samai sawahunna sab'a samawati amma da yayi ta'addi da harfin ala kamar a ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa thumma stawa ala al-arshi to wannan shi ke nuna ubangiji ya daidaito akan al-arshi wanda ayoyi guda bakwai ne cikin alqur'ani suka nuna haka daya cikin suratul araf ta biyu cikin suratul yunus ta uku kuma cikin suratul ra'ad ta hudu cikin suratul taha ta biyar kuma wato ainihin cikin suratul furqan ta shida kuma cikin suratul sajdah ta bakwai cikin suratul hadid dukkan kowace Allah ya nuna ya daidaita kan al'arshi daidaita wadda ta dace da shi amma su masawa ila ila sama da ke cikin sosai bakar sana nufin alkaf kamar yadda shekul mafasirin ibn jarir tabari ya fassara wallahu a dan uwa yana cewa me ne matsayin wanda yake shafa gabansa sannan ya mani wato yana tambaya akan hukuncin al-istimna wato mutum yayi wasa da gaban shi har ya fitar da mani yin haka din a cikin addinin musulunci haramun ne mai yin wannan ya kamata ya tuba in bai tuba ubangiji ta'ala na iya kama shi da azaba gwargwadon wannan girman zunubin nan kuma abinda ake kafa hujja da shi wajen sa shine faɗin Allah ta'ala a inda yake yaban mumunai yace wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara'a dhalika fa ulaika humul adun wato su mummunai suna tsare farjin su suna kare al'aurarsu mummunai maza da mata haka suke illa ala azwajihim mummune namiji baya bayyanar da al'aurarsa sai ga matarsa aw ma malakat aymanuhum ko abin da daman su ya mallaka na kuyangi irin waɗanda ake mallaka ta hanya shar'antacciya a musulunci fa innahum ghairu malumin idan mutum ya kusanci matarsa ko ku yangarsa to bai zama abin zargi ba sai Allah ce fa man ibtaga wara zalika dukkan wanda ya nemi biyan bukata ko ma bayan haka fa ulaika humul adun to irin wannan sune masu ketare iyakar Allah wato abin da ake nufi dai dukkan mutumin da ya nemi ya shakata ko ya ji daɗi har ya fitar da mani daga bansa ba ta hanyar matarsa ta aure ba ba ta hanyar koyon gasa ba kowace irin hanya ce to sunanta haramun tun daga wasa daga gaba ka yi wasa daga banka ko wani ya yi maka ko har ka kai ga saduwa ga wata mace ko wasa da ita haramun ne sai dai darajar zunubin ne wani ya wani amma da dukkanin sun yi tarayya kan cewa haramun ne an gane ko a akwai hadisi da ake rawaito cewa dukkan wanda yake wasa daga banki zai tashi ranar tashin kiyama wai tafin hannunsa yayi ciki wannan hadisin dukkan su da'ifai ne ba su da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dai wanda gauranci ke damun sa shawara da manzon Allah ya baka ɗaya ne daga cikin biyu ko dai ka aure ko ka rinka azumi shine magana man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj cikin wanda ya sami ikon aure ya aure domin wani shi aure shi ya fi sa mutum ya rinsa idan shi ba zai rika yawan kalla kalla ba kuma shi ya fi katangance mutum wanda ko bai sami ikon yin aure ba to sai ya yi azumi azumi din nan shi ma zai taimaka masa wajen nesantar ko rage masa gafin sha'awa kamar yadda manzon Allah ya nuna cikin hadisi a cikin aure akwai wahalhalu amma kuma akwai lada mai tarin yawa dan yawanci abin da ke hana waɗansu aure ba wai dan ba su da halin yi bane ba ba sa san daukan kowane irin nauyi a cikin rayuwa to wajen rashin ba sa son su ɗauki nauyi din nan sai su ga gara su rinka yin fasikanci a cikin fasikanci babu responsibility da yawa ba maganan biyan kuɗin haya ba maganan ne yau da gobe ba maganan asibiti a kin zo na zo ne waɗansu haka ke ɗan ke kawata musu to amma wani lokacin kuɗin da za ka kashe a fasikanci ya fi wanda mai aure ke rike matarsa da shi sai Allah ya jarrabe ka da wannan kuma ga zunubin sannan ga kashe kuɗi to amma kaga abin da zaka kashe wa matarka na kuɗi kayan ne da sutura da sauran bukatun gida ladan da ke ciki ya fi ladan dukiyar da ka kashe wajen jihadi fi sabilillah kamar yadda hadisi nuna cikin sahih muslim to kaga akwai lada mai tarin yawa wajen ciyar da iyali wanda gauro baya da wannan falalar saboda haka ku dare jin tsoron aure wanda kuma yake da daya shi ma kare jin tsoron ta biyu kawai in dai baka da hali ne sai ka hakura har ka samu dan Allah ce wala yasafu fil ladina la yajuzuna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli wanda ba su da hali ba a ce kai shahada ba Allah ya kawo irin yadda Bahaushe ke yi a ya hakuri har Allah ya wadata su wallahu a'lam a gaskiya muna so za mu tayi sha ɗaya